الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wato kitabu tauhid Darasinmu mu da ya gabata a cikin wannan shi ne darasi na talatin da shidda wanda ya kawo mu ƙarshen babe na talatin da shidda kuma a na talatin da bakwai babin da ya yi mana bayani akan cewa duk wanda ya rike wanda ya da'a ga malamai ta hanyar yi musu da'a ya bi su bisa ga abin da yake halal su haramta shi ko abin da yake haram su halatta shi to ya rike su matsayin abin bauta yau in Allah su kuma za mu hara da warkon darasinmu na talatin da bakwai da kuma warkon babi na talatin da takwas inda malam kamawa da ya saba bayan buɗe babin sai kawo tarin ayoyin alkur'ani kamar wadda aka saba wanda yana ganin kamar irin wanda a rike ga hannunku ko dai shayi na hamsin da bakwai ko hamsin da takwas hamsin da shayi na sittin daidai ko don malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babu mai bayani akan faɗar Allah maɗaukakin sarki alamtara alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت kila ya ci gaba da aya har ya kai ƙarshe ko wa qad umiru ay yakfuru bihi wa qad umiru ay ayyudillahum dalalan ba'ida wannan ita ce aya ta da malai ya fara kawo mana bayanin wagga aya Allah subhanahu ya yi magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa cewa alam tara e alam baka gani ba ko baka yi dubi ba ilal ladina yanqumuna zuwa ga waɗannan da suke girgira cewa annahum amanu sun yi imani bima unzila ilaika da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka yuriduna suna ne ayyata haka mu su ɗauki ƙara su kaita ta ila ɗabuti zuwa ga ɗabuti wa qad umiru haƙiƙa an umarce su ai ya kafaro bihi su kafirce mu daguti wa yuridu shaytan shi kuma shaytan yana nuna ayyu billahum ya batar da su dalalan batarwa ba'ida manisanciya na Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani da wata ƙabiya ta faru game da shia na daga cikin mume da kuma cikin munafukai wanda nan gaba bayanin zai hito sarai sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya eh, ashe baka yi dubi zuwa ga wannan ba ko waɗannan da sai kirkira cewa sun yi imani da Allah amma in har za su kai ƙara za su ɗauka ne su kai zuwa ga ɗab'uti? wanda ɗab'uti malamai sun yi bayani cewa bitu ka ɗagutoci suna da yawa wa shugabanni daga cikin su hamsatin guda biyar ne na farko daga cikin su iblis shaydan adda'i ila ibadati ghairillah dai kenan sannan da alhakimul ja'ir mai hukunci azzalimi almugayyir li ahkamillah mai canza hukumce hukumcen Allah wa madin da annasa da wanda ya kira mutane ila ibadati nafsi zuwa ga cewa a bauta mishi to haka dai suka tace suka hidda waɗanda a jagorori na ɗagutu kamar suka kasa su gida biyar wanda ɗagutocin suna da yawa amma akan aiwatar da ɗagutu da ma'anar shaiɗan, ko da ma'anar gumki ko da ma'anar wani hukuncin da ba na Allah ba malam Ibn kasir Allah shi mishi rahama yace ga aya da muka karanta yanzu Allah maɗaukakin sarki ya yi zargin wanda ya karkace ma littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki ƙara ta ya kai zuwa ga wani alƙur'ani zuwa ga wani sunna ma'ana ya kai wurin da ba ƙur'ani ba wurin da ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin nau'in abin da yake banna wanda nan Abin da ake nuhi kenan ɗaguti ɗaukar ƙara a kai wurin wani Allah alhali da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan rayuwar ta ambace ta yau wanda ko tuna na addinin Allah ne a bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ga hukuncin Allah kana ta hiya wani wuri ka bi wani hukuncin da ba na Allah ba wanda shi malam ibn al-qayyim shi ma Allah shi mishi rahama ya ambata ya kawo bayani game da sha'anin ɗagutu. Ya ce shi Malam Ibn al-Qayyim abinda aka ce ma ɗagutu, kullu ma ta jawaza bihi abdu haddahu, hudu abinda ba ya ƙetare iyaka Allah, to an ɗauke shi matsayin ɗaguti. Mimma abudin na wani abin bauta ma, au matabu'in ko wani abin biya, au mufa'in ko wani abin waɗa'a. fa kullu man tahakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya dauki kara ta ya kai wurin da ba littafin Allah ba wurin da ba sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ba qada hakama ila dagut to ya dauki karan nan ko ya kai ta zuwa ga daguti wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni zuwa ga bayi ne muminai cewa su ko kafirce ma ɗaguci ma'ana kada su bi ɗaguci su kayarce masa idan mutum ya ɗauki arate ya kai to kada ya kai taurin wurin ɗaguci sai dai ga littayin Allah ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda yake yin hukunci da alƙur'ani yake yin hukunci da sunna su ne kawai za ka kai makararka amma idan muka dibi rayuwarmu ta yau kotunan mu akwai kotuna na shari'a waɗanda aka ce ma abin nan shari'a court kotuttuka waɗanda ana yin wasu hukumce-hukumce na musulunci cikinsu kama abin da ya shaye rabon gado kama abin da ya shaye aure da sauran harkokin mu'amala za ka ga ana aiki da littattafai na magabata kamar irin su risala kamar irin su iziya kamar irin su askari kamar irin su as'alul madarik kamar irin su tofatul hukam da sauran littafai na musulunci za ka ga ana hukunce hukumce To kaga yau da ka tahi kotun da ba haka ba gwamma ka tahi irin wagga, saboda diya da an kai dai za a dan kwatanta. Tunda ba ka samu waccan kotu wadda almahakamatu shar'iyya wadda za a yi hukunci da alkur'ani wadda za a yi hukunci da sunna wanda kuma babu makawa dole mu'amala duk inda ka ga mutane a kotu suna shari'a to ba haka ɗaya suka ta yi kotu ba sai da zama ya haɗa su har mu'amalar su ta yi kyawu sannan daga baya kuma an samu wani saɓanin da ya kai su an su zo gaban mahakama bi ma'ana kotu za a samu ainihin daidaita su da kuma gyara su koyin hukunci za a san wane na adda gaskiya ko wane na abbe da gaskiya to duk wanda ya ɗauki ƙara ta kai zuwa ga wani alkur'ani ko sunna mutum dai ana samu ga na alkur'ani da sunna din wanda yau in ka bida ba za ka samu ba mu dai ga wagga kasar tamu wanda Allah subhanahu Ta'ala ya kaddara mana zama a cikin ta sai dai sashen dokokin addinin musulunci ana samun wasu su a kotuttuka to hakika ya ƙetare iyakar Allah ya fice daga shari'ar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ya sauka wani masauki wanda bai cancanta a ce ya sauka ga irin wannan masaukin ba kenan idan ana samun ko kotuka masu aiwatar da littafin Allah da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa haka dan duk wanda ya bauta ma wani abu wanda yake abin da yake bauta kuma bayan Allah ne to hakika ya bauta ma daguci ko da ya kasance ko wannan da yake bauta na daga cikin salihan bayan Allah to ibadan nan da abin da yake bauta madin to za ta koma ne duk zuwa ga shedan ko da salihin bawan Allah kan reka wa dau misali ga mujaddadi ta gamma da wallahu bi rahmatihi ya yi ma'addinin Allah aiki ya yi jihadi ya yi rubutu ya karantar take to kai yanzu ha za a kama bauta mu jaddadi. to kaga wannan ibadatin za ta koma ga daguci don bai kira zuwa ga bauta masa ba shi mu jaddadi? Allah ya yi masa kube da rahama shi cewa ya yi a bauta ma Allah shi kadai kuma ya yi rubuce-rubucen da ka tabbatar da haka to da wani salihin bawa can na Allah wanda ba shi ba to do wanda ya haka hakika in yace zai bauta ma wani salihi ya zo da ibadar da za ta koma zuwa ga shaidan wanda an yi umarni da cewa mu kaurace ma shaidan mu kaurace ma daguti wanda daguti shaidan na shaidan ma daguti ne aka malam ya ƙara fayyace mana bayani ya kawo aya alƙur'ani cewa a ranar lahira sanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara al'umma ga baki ɗaya sannan Allah maɗaukaki ya ce ma waɗanda suka yi shirka ya ce musu ku tsaya nan da ku da abubuwan bautarku. sai Allah ya sanya tsakani a tsakankaninsu ya raba tsakanin su da waɗanda suke bi sai su ce ma waɗanda abokan tarayyar su waɗanda ka biya sai masu su, sai su ce ma masu biyar mu ba mu kasance ba mu kasance muna bautar ku ba ba mu kuka bauta mu ba waɗanda aka bi sai su barra sha mu ba mu ce ku bauta muna ba ba mu kuka bauta mu ba ba mu ce ku bauta muna ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya isa mai shaida sai shaidu a tsakankaninsu ga baki ɗaya zai zama mai shaida tsakanin mu da ku cewa mu kan bautan nan da kuka yi mana kamar gumaka lahira sai su ce a mu marafka na muke bin masan kunyi ba donan ne fa kowace rayuwa abinda ta gabatar zai bayyana za a komarshe su zuwa ga mahaliccinsu wanda yake tabbatacce abin nan da suka kasance suna bauta gidan duniya sai ya waku daga gare su ya ɓace musu ba su gani ne abin da suka ƙirƙira suna cewa suna bautar wani Allah kamar yadda ayat take Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an ladina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum fa zayyana bainahum فقال شركاء ما كنتم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن ibadatikum لغافلين nan ne suke waɗin cato to mu bautar da kuka yi muna ma ba ma san kunye ba unalika tablu kullu nafsin ma aslafat tabdu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila allahi mawlahum al wa dalla anhum ma kanu yaftarun to wannan kenan kaka kenan duk wani da mutum zai bi nan gidan duniya ya zama ya bar Allah subhanahu wa ta'ala to wannan da ka bi sai ya rabu da kai gaban Allah in ma ka ce ka bauta mai ca to ni kan ban ma san yayi ba kuma ni ban mu ba mu umarci cewa su bi mu ba to ni na aya da ya biye mini bayan wagga ban san ko irin kuma haka ya rubuta ba cewa wai za ƙila lahum ko ta'alau mm. to wai za ƙila lahum idan aka ce musu ta'alau ku tawo ila ma anzalallah haka da to to shi kenan to wai za kila lahum idan aka ce musu la tunzidu a fil ardi ko kada ku yi banna a cikin ƙasa idan aka ce musu kada ku yi banna a cikin ƙasa qalu su mulaka Allah da zara aka ce musu kada ku yi banna cikin ƙasa qalu sai ce inna ma nahnu muslihun a'a mu ba banna muke ba mu gyara muke wannan shi abin da suke faɗi an ce musu kada ku yi ɓanna cikin ƙasa ta hanyar ɓoye gaskiya da kange mutane daga barin yi imani ce a ai mu masu gyara ne ƙwalu inna ma nahnu muslihun kawai mu gyara muke wannan kenan to akwai wani malami da ake ce ma abul aliya game da bayanin wagga aya ce idan aka ce musu kada ku yi ɓanna cikin ƙasa saboda duk wanda ya saba ma Allah bisa ga bayan ƙasa ko cikin ƙasa ko ya yi umarni da a saba ma Allah hakika ya yi ɓanna cikin ƙasa saboda gyara aka son yi bisa ga ban ƙasa ya zama an yi gyara bisa bayan ƙasa da kuma a sammai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ana samun gyara ne bisa ban ƙasa da kuma sama ta hanyar yi ma Allah da manzon Allah da'a don haka kar kuyi yi banna cikin ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari da ne ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam, inda Allah maɗaukakin sarki ya ce, can lokacin da suka zo wurin awon hatsi ko awon kayan abinci, bayan da aka diba aka ga cewa shi wannan basaraken abinda ake awon hatsin da shiya an ɗoke shi, bayan kuma su ɗiya annabi yaqub sun yi awo sun yi. sai ya ce musu ayyatu al'id sun ma'azana ma'adinun sai wani mai shela ya yi shela cikin waɗanda ai yaran basarakin wanda kuma a wannan lokacin shine annabi yusuf alaihi salam kuma da gangan yasa aka sa wannan ma'aunin a cikin jakar ɗan uwansa don ɗaya ta kama a baro shi can wuri ne yake ayyatu al'iru. ya ku waɗancan ma'auna wanga ayari innakum lasariqun lallewa ku kun yi sata qalu sai suka ce wa gabalu alaihim ma za tabkidu suka ce to in mun yi sata mi kun karasa mi abba ku gani ba Falu suka ce na nafkidu sawa Almalik marasa ma'aunin shi wanga sarakin wanga shugaba wali man ja'a bihim liba'id duk wanda ya kawo mana shi kuma to za mu ba shi kayan raƙumi wa ana bihi za'im kuma ni na tsayu da wannan aikin qalu tallahi sai suka ce muna rantsuwa da Allah faqad alintum kun san cewa ma ina linufsida dama dai shi an mahallin shahid cewa ka ai banna cikin ƙasa suka ce kun san cewa mu ba mu taho ba don mu yi banna fil ardi a cikin ƙasa wa ma kunna sariqin kuma kun san mu ba barayi muke ba ba mu taho don mu yi ɓanna bisa bayan ƙasa ba kuma ha mu ba barayi muke ba abinda an munasaba ta wagga aya da kuma tarjama babi can inda muka haro shine ya zama an ɗauki hukunci an kai ga wani Allah dama abinda babin ya buɗa kenan cewa alam tara ila alladhina yasumuna annahum azwa ƙarshen aya ko yawa to shine yace daukar hukunci kai ga wani Allah ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wa ana son a bayyana mana cewa aiki ne na munafukan Allah kuma yana daga cikin banna bisa ga bayan ƙasa wanda cikin wagga aya akwai faɗakarwa akan rashin ruɗuwa da ainihi maganganu na ma'abuta son rai, ko da ko sun kawace maganganun nan nasu da kiraye-kiraye waɗanda suke yi ta hanyar tsoratarwa da kuma roɗarsuwa da abin da ya shahi ra'ayi, matsawar ba a samu ingantaccen dalili ba daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mai dalili akan haka. mai yawa za ka ga mutane suna gaskata abin da ƙarya wa mai yawa za ka ga mutane suna ƙaryata abin da yake gaskiya yan har ita gaskiyar ta zo musu wanda yana daga cikin yin banna bisa ga bayan ƙasa gaskiya ta zo ma mutane mutane su ƙaryata ta yana daga cikin nau'in yin ɓanna bisa ga bayan ƙasa kuma yana daga cikin jerin abinda za a lura da cewa banna ne wasu al'amurra masu yawa wanda ma'abuci waɗannan al'amuran Kai hita daga gaskiya ya dawo ya shiga cikin banna to bai kamata in gaskiya ta bayyana ba a yi musunta bai kamata ba a riki gaskiya a banna ko kuma karya matsayin gaskiya sai malam ya ce muna roƙon Allah ya yi mana afuwa ya ba mu lahiya ya kare mu daga irin wannan hali ko ɗabi'a na ganin gaskiya Allah sai mutum ya bauɗe masa ana cewa kakka yi ɓanna suna cewa ai mu gyara muka yi ba ɓanna muka yi ba wa ƙauli da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓanna cikin ƙasa bayan an riga an gyara ƙasar sai ku dawo kuna aiwatar da ɓanna abubakar mini ayyash Allah shi mishrama ya yi bayani game da wannan aya ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen da abisa bayan ƙasa alhali ko da Allah ya aiko shi mutane suna cikin ɓanna bayan kuma Allah ya gyara ƙasar ta hanyar aiko manzannin Allah. Sadda ba a aiko manzannin Allah ba, ƙasa tana gurɓatatta bisa ga ɓanna. To sai Allah ya aiko manzannin Allah waɗanda na gabaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To shi kuma lokacin da ya zo ya isko mutane cikin wannan hali na gurɓata da kuma a rikicewar ƙasar. to sai da mana Allah subhanahu ta’ala ya gyara ƙasar a dalilin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya kira zuwa ga saɓanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi to wannan wa yana cikin masu yin ɓanna bisa bayan ƙasa aka malam ibn al-qayyim Allah shi mishrama yace mai yawa na malaman tafsiri sun yi fassara na cewa la tufsidu ya bil ma'asi inda aka ce wa su dubi fil ba da islahiha to manyan malaman tafsiri suka ce kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa ta hanyar aikata saban Allah da yin kira zuwa ga a yi ma wani da ba Allah ba da'a kada ku kirayi wa wani da ba Allah ba da'a wannan bai kore da'a ga jagorori na musulunci ba don Allah ya yi kira da a yi musu da'a ko? Eh da'a ta bauta. Na ana magana a akan abin da yake a inda dai saban Allah ne, to kowa kada ka bi shi wajen aikata shi kamar da Malam Abdurrahman al'adar ya ce, La ta'ata Ima khaluqin Bima fiye fiyatil Khalif. duk wanda ya kira zuwa ga yi ma wani Allah da'a to ba za a yi masa da'a ba yi kira zuwa ga wani Allah ma na yi mai da'a wannan ma shirka ne yi ma wani da ba Allah ba da'a kuma ka yadda da da'ar nauyi na shirka da haka shi an mafi girman banna cikin ƙasa kuma shi abin da ka ɓata ƙasar bisa ga hakika ne sai ya zama na gaba ɗaya mutane sun koma sun haɗa cikin ayyuka na shirka da saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da shirka da yin kira zuwa ga yin da'a ga wani Allah da kuma ɗaya da wasu abubuwan bauta da ake bauta ma wani Allah dukkan wannan abu nau'i ne na shirka ko dai da'a za a yi musu ko biyarsu za a yi wannan duk ya zama nau'i na shirka inda yadda mana ba biya ce zuwa ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ya zamana yana kiran mutane zuwa ga yi ma Allah ɗa'a, kuma Allah ya bayyana cewa in ka yi ma manzon Allah ɗa'a, to haƙiƙa ka yi ma Allah ɗa'a ko man a ɗa’ar rasula a ata'a Allah to saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma babban ɓannata bisa bayan ƙasa babu gyaruwa ga ita wadda ƙasa da muke a kanta ko mutanen da a cikin ƙasa ba za su samu gyaruwa ba sai in ya zamana ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne suke bauta ma shi kaɗai ne suke yin ɗa'a da biyayya zuwa gare shi ya zama ba za su kira wani ba wanda yake wani Allah a'a Allah kawai suke kira sun ga musiba za su kira ya Allah suna son alheri za su kiraye Allah da yin da'a da biya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa to idan mutane suka zama ciya haka to shi kenan alhamdulillah ba su zo da ɓanna ba bisa ga bayan ƙasa dama abinda ake magana cewa wala tufidu fil ardi ba'da islahiha bayan an gyara ƙasa ta hanyar aiko annabawa da manzannin Allah to kada mutane su kawo ɓanna kada mutane su zama suna aikata ɓanna Allah ta'ala ya biyar da ayar afa hukumul jahiliyyati yabun Allah subhanahu wa ta'ala ce zai hukuncin jahiliya shi suka nema su mutane shi suka biɗa wa man ahsanu hukuman wane na an mahi kyawun hukunci min Allah daga Allah ai babu shi ba wanda adda hukunci mai kyau da zaka kwatanta shi da hukuncin Allah liqaumin yuqinun amma ga mutane da suka sakankance suka tabbatar da haka duk wanda ya lura da halin da mutane suke na duniya zai samu cewa dukkan wani abu na gyara da zai faruwa bisa ga bayan ƙasa to zai samu gyaruwan ne da mawari ko sababi na kaɗaita Allah da bauta ma Allah da yin ɗa'a ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ke haifar da samun gyara bisa bayan ƙasa. Duk wani sharrin da a cikin duniya, da wata fitina, da wani bala'i, da wani hori, da yadda za a ba makiya dama su samu cin galaba ga al'umman musulmi da wani abu da ba wannan ba, abinda an mahari ne, abinda an sababi ne, Shi ne saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yin kira zuwa ga bin wani da ba Allah ba da kuma biyar wani da ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta da haka kenan biyar Allah da biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsayuwa ga tauhidi na daga cikin abin da ka sa al'umma su samu natsuwa kuma al'amurra su gyaru Allah ya ɗauke wa mutane rikici da fitintinu wanda wani ma da ya ji haka sai ɗauki cewa ƙauyen Cina. Babu wayewa cikin tsayawa ga tauhidi ga gani ne da ganewa ta wanda kuma wannan shi an wayewa ka tsaya a kan tauhidi. Abinda a fuskar muɗabakar wagga aya da muka karanta yanzu da kuma tarjama ta babe na alam tara ila alladhina yazumuna azwa karshen wannan aya daukar hukumci akai zuwa ga wani Allah ko akai zuwa ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wa yana daga cikin mafi girman abin da ke kawo banna a cikin ƙasa ta hanyar saba ma Allah saboda haka ba za a samu gyaruwar al'umma ba sai in al'umma sun kasance suna gabatar da hukunci ga Allah da kuma biyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda yin haka shi a hanya ta mumine, amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin ainihi wata sura ta alkur'ani yake cewa cancin suratun nisa aya 115 wa bai shaƙiƙin rasula min ba'di ma ta bayyana lawul huda duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan shirya ta bayyana gare shi sai ya zo ya saba wa ya tabi gaira sabilin mu'minin ya bi wata hanyar da ba ta muminai ba kenan ya ba hanyar muminai sai Allah madaukakin sarki ya ce ni walliyi ma ta walla za mu cancance mishi abin da ya cancanta wa nuslihi jahannam kuma mu kona shi a cikin wuta wa sa'at masira makoma ta yi muni malam ibn kasir Allah shi mishi rama game da asalin aya da a shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya kawo ya ƙara taƙibi na afa hukumul jahiliyyati yabgul to ibn kasir Allah shi mishi rama yace Allah subhanahu wa ta'ala yana yin musu ga dukkanin wanda ya hice daga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi hukuncin Allah yana nan tattare da dukkan alhairi duk sanda aka ce wanga hukunci na Allah ne to duk alhairi na nan tattare ga wannan hukuncin da kuma yin hani ga dukkan sharri duk alheri ya tattaru a ƙarƙashin hukuncin Allah dukkan sharri kuma an hane shi a ƙarƙashin hukuncin Allah da duk wanda yake yana neman hukuncin jahiliya ya bar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya bauɗe, ya karkace ya je zuwa ga abin da yake nau'i na na son zuciya da son rayuwa, wanda wani lokacin ma wasu dokoki ne za a tsara waɗanda ba su da wata madogara ga shari'ar Allah kamar wanda mutanen jahiliya sun ka kasance suna yin hukunci da ita game da jahilcinsu da batarsu to sai ya zamana shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanga lokaci na alkur'ani ya zama yana barin dokokin Allah yana biyar wasu da ba dokokin na Allah ba kamar wanda aka samu a baya akwai wani da aka ce ma Jankes Han yana daga cikin philosophers a uh, Jenkins Han an samu akwai wani wanda aka ce ma haka nan wanda ya aza musu wani littaye wanda aka ce ma a uh, majmu'un min ahkami al-aqsiya min shara'i'in shatta ya tara musu wani kundi wanda yana ƙoƙarin kawo abubuwan da ya fahimta da kai ne ba abinda a shari'a ba ya aza musu don su babbiyar shari'a wanda ana nuna cewa kamar akwai nauyi da wahala ga biye shari'ar Allah wanda kuma shari'ar Allah ai babu nauyi da wahala wurin biyarta alheri ma akwai da sauki gare ta sauran shari'o'in da muka bi waɗanda ba na Allah ba ai ma su aka tare da wahala to wannan kenan dama su mutanen a igirikiya da yunaniya tsohin masanana tun da dadewa suna da irin waɗannan ra'ayoyi da kuma abubuwan da suke bayyanawa na falsafa don ɗauke hankalin al'umma daga addinin Allah. To sai malami kamuna hadisi ko, ana Abdullahi ibn Amr, daga Abdullahi ɗan Amru, anna Rasulallah mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ala ya ce, La yu'minu ahadukum, ɗayanku ba zai yi imani ba, imani na haƙiƙa ne, hatta ya kuna har sai ya kasance awamu son rayuwarsa ta ba'an tana mai biya limaji bai yi ga abin da nizo da shi Do abin da mutum ka so duk abin da ya kaji cikin rayuwa sai ya aje shi ya yi ɗaya da biyayya ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ya zama mumini mumini na hakika abin da ranka ya gwada ma sai ka aje shi daban sai ka tsaya ka diba mina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi horo da shi sai ka bi shi dan ka zama mumini na hakikani wanda da zarar dai an samu hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na da ba da'ifi ba ba saƙimi ba bai da wata illa ko aibi to abinda an naka kawai ka ce samina wa bana Shi kenan, da kaya haka an gama al-imam an-nawawi qala an-nawawi al-imam an yace sahihu wanga hadisi hadisi ne ingantacce rawaina fi kitabin hujja mun ruwaito shi a cikin wani littafi da aka ce ma kitabin hujjati bi ismadin sahihin da isnadi ingantacce da haka kenan za a gabatar da biyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akan komai ya zama shi a gaba kamar da Allah ta'ala ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli yawa kada ku shiga gaba ga Allah kada ku shiga gaba ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan mutum ya yi haka shi a babban abin da aka fatar mutum ya yi sai ce wa ƙala sha biyu ya samu al-imam sha'bi ya ce kana bayna rajulin min al ya kasance tsakanin wani mutum daga cikin munafukan Allah wa rajulin min yahud da wani mutum daga cikin yahudawa husuma akwai husuma tsakanin su jayayya suna jayayya akan wani al'amari wangana cewa shi adda wangana cewa shi adda dama shi ka sa a ta yi wurin a kai hukunci ko don a raba wannan jayayya faƙalar yahudi sai ba yahudin ga ya ce na ta'akam ila muhammadin to sallallahu alaihi sallam, to mu ɗau ƙara gama kai taurin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. missa ba yahudi ya ce haka arafa annahu la ya kuzur rashuwa. shi ba Yahudi abin da ya sa ya so a to wurin manzon Allah a kawo ƙara dan ya sa annabi bai karɓar rashawa bai son cin hanci wa qala al munafiq sai shi kuma munafiki dama shi da abai da gaskiya sai ce la hakam ila ila al yahud a'a mu dai ta yi mu kai ƙara ga wurin wani ba Yahudi. Li ilmi saboda shi wanga munafiki ya san cewa mai Yahudin ga annahu annahum yakuzuna ar-rishwa su yahuda suna karɓa rashawa don haka ta yi inda zai ba su a nasara fattafaka sai suka haɗu tsakanin wanga munahukin da ba yahudin ai ya tiya kahinan to yanzu ba su zo bari su tayi wurin wani boka fi johaina wanda a cikin kabilar johaina fata haka ma ilaihi sai ko suka ɗau ƙara suka kai wurin wannan bokan. To shi an mafarin saukawar ga aya da an ka buɗe babi da ita, alamtara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila Shi ne sai mala yace fa na ko sai waga aya ta sauko wakila an ka ce nazalat waga aya ta sauko bisa ga bayanin wasu malamai na tafsiri fi ta sama da wasu mutane guda biyu da suka yi jayayya fa qala ahaduhuma natarafa ɗaya yace mu ɗauki koken ga mu ɗau ƙara ga mu kai ta ila nabi sallallahu alaihi wa sallam mu kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala al-akhar ya yace ila kabibnil ashraf a'a mu tayi wurin kabu ɗan ashrafu ba yahude na ciwon ga kabu din aha yana cikin masu karɓar rashawa sun rafa'a ila umar bayan sun zo wurin kabu ɗan ashraf sannan suka ɗauki ƙarar daga baya suka ce bari su yi wurin umar ibn al umar ɗan kaddab ka ko ga bai saba ma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakara lahu ahaduhum al-qissa sai guda ya ambaci kissa wa للذي لم يرضى برسول الله bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai ce to wai ashe الله zo مكو حكمشي Allah ya yi hukunci ba kai yana tambaya ce kai na abba ka yadda da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zalika haka nan na qala na'am yace eh lalle ni na an zo annabi yayi hukunci ban yadda ba kaga ya halaka ko raba fadarabahu bisayfi faqatalahu sai Umar ya zare takobi da ya nuna mai duk wanda bai yarda da hukuncin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to mi amma koma sai kawai a kashe shi sai ya zare takobi sai ya tsari shi na an ka huta a kware da gaske tunda bai yarda da hukuncin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama shi na kuma an munafikin don shi da ma yahude ya yadda. da ta yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa annabi bai karɓar cin hanci don sai malami kawo mana lokaci ya yi ko? Iko Allah to shi kenan. To insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu na gaba za mu tashi a farkon masail na wannan babi. Dan ne babba abinda a shi wannan babi ke koya mana shine cewa duk sanda mutum zai ɗauki ƙara to ya kai ƙarin nan wurin da ake yin hukunci da littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa in akwai dama in akwai dama ko eh tun da kaga yanzu ko ka zo ka ɗauki ƙara ka kai saurin littafin Allah da sunar manzan Allah ai kotuna suna ƙarƙashin final court to kaga ba magana sai dai waɗanda da aka ce ma shari'a ko kuma lowa shari'a court waɗanda ana yin hukumce-hukumce irin na arme da sauran wasu abubuwa amma sukan ba a ware su da muna roƙon Allah shi ba mu iko akan mu bi shari'ar Allah ko ba a kotu ba da ko a gidajenmu da mu'amalar mu da sauran al'amuranmu gida idan Allah ya muna wannan muwafaqa za mu samu saukin rayuwa Allah shi ba mu iko akan mu sani kuma mu yi aiki to insha Allah kuma nan ya kamata mu dakata kila ma mun dan lokaci na sallah سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك